Fitowa Sura goma sha ɗaya. Annoba a kan ɗan fari To, fa, sai Ubangiji ya ce wa Musa, Zan ƙara kawo annoba guda a kan fura'auna da kan Masar, bayan haka zai bar ku, ku tafi daga nan, sa'ad da ya yi haka kuwa, zai kore ku gaba ɗaya, ka faɗa mutane cewa. Dukan maza da mata su roƙi maƙwabtansu kayan azurfa da na zinariya, Ubangiji ya sa mutane suka sami tagomashi a idon Masarawa, Musa kuwa ya sami girma sosai a cikin ƙasar Masar a gaban fadawan Fir'auna da kuma a gaban jama'ar. Saboda haka Musa ya ce, Ga abin da Ubangiji ya ce, Wajen tsakar dare Zan ratsa dukan Masar, kowane ɗan fari namiji a Masar zai mutu, daga kan ɗan fari na Fir'auna, wanda zai ci gadon sarauta, har yă zuwa kan ɗan fari na baiwa, wadda take niƙa, da kuma dukan ’yan farin shanu, za a yi kuka mai zafi ko'ina a Masar, irin wadda ba a taɓa yi ba. ba kuwa za a ƙara yi ba, amma a cikin Isra'ilawa ba karen da zai yi haushi wa mutum ko dabba, ta haka za ku sani, Ubangiji zai bambanta tsakanin Masar da Isra'ila, dukan fadawan nan naka za su zo wurina, suna fāɗi a gabana suna cewa, Ka fita, kai da dukan jama'arka, sa'an nan zan fita. Daga nan sai Musa ya fita daga gaban Fir'auna a husace, Ubangiji ya ce wa Musa, Fir'auna zai ƙi kasa kunne gare ka, sai na ƙara aikata waɗansu mu'ujizai cikin Masar. Musa da Haruna suka aikata dukan waɗannan mu'ujizai a gaban Fir'auna, amma Ubangiji ya taurare zuciyar Fir'auna bai kuwa bar Isra'ilawa su fita daga ƙasar ba.